Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da masoyi shi iso ne yake da daɗi dadin da ba a tantance sakin ta balle a bayyana shi a fili yada da rage amsa mun kan nazare sanki ne ya kankame ni a zuciyata ya yi gurare ni ne masoyi wanda na tashi da safe sanki ya buɗan kyaure ina fita da sanki na arba iska ya zanto ya mun mafici mai da zan yi iska da shaga ita ce ta shiga cikin jikina a ce sanki ne ya zo jikina ya rasa zuciya har ma kashina. lokaci na sanya Tukar da sojoji kokwa yan sinna ba su iya huce mun fushina sanki ne karfin jikina da shi na ke fita har in yi nema babu ke ba za ni je ba sai na gano ki zan je da himma sai na ke tunani kin sace min zuciya dukkanin awanni sai na tuna ki a tafiya kaunar ki ce ki faranta raina shi yasa ba ni gajiya sanki ne ya jawo shi a dalili nake ta yin ajiya ce ne tunani ke ce ma ba kariya ba na wai ga ufa da so sai kika sokin zuci na ni ma na zafi gwani aka ki har ma nai suna dan tsuntsun soyayya da ya tashi sai ya sauka a dama na kalmomin soyayya kullum yau mutum na fita daga bakina. fade ki in ganki gaskiya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wuri lafiya lau ya mutan gida ya new york ya sanyi sanyi alhamdulillah gashi nan mutane an fara saka sukaran sanyi ka tsoron sanyi na ina ganka in ka kunshe sai ka ce eh, <laughs> wani eskimo ce <laughs> <laughs> haba haba na goma dan wannan dan sanyin ma dan hunturu

haka ne ake dai abin nan shawara da ake bamu ne yasa muke daukan matakan tsaro a to <laughs> matakan kariya ai kuwa <laughs> mm. lafiya uwar jiki to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayi hanyar lafiya biki da shekara haka kuwa Allah ya sa mu ga bayan wannan eh, yanayi amin sun ma to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe zamu fara da eh, mika sakonnin ta'aziya abokan aikin mu an yi masu rashi wakilinmu a maiduguri haruna dauda biyu kawunsa alhaji mai jubukar haruna ya rasu ranar hmm. litinin shi kuma abokin aikin mu har yanzu murtala faruk sanyinna shi kuma wanda yake mishi a matsayin baba malam muhammad sani aliyu da aka fi sani da mijin yawa soja shi ma ya rasu a cikin wannan makon sai kuma eh, wakilinmu a abuja nasiru adamu elhikaya shi kuma mm. wansa ya rasu wanda ake kira umar mm. da ke jeka da fari gombe shi kuma mota ce ta kaɗe shi yana kan babur ba eh, yana kan babur a gombe allah ya ji kan mm. mamatan duka allah ya sa su allah kuma ya kyautata namun amin ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban To a wuri naku, ku gaisuwan murna ce zuwa ga Alhaji Yahaya Ibrahim na ɗaurin auren 'ya'yansa da suka hada da Hawa'u Yahaya da angonta Yahaya Musa da kuma Rabiatu Yahaya da angonta Ibrahim Hussaini Adamu wanda aka ɗaura a jiya Juma'a kenan a masallacin Sheikh Tahir Bauchi da ke tudun wada Kaduna. Sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Shehu Aliyu Gandi da iyalan alhaji musa usman bakura na ɗaurin auren 'ya'yansu abdullahi shehu gandi da hajiya saratu musa usman wanda su kuma aka ɗaura aurensu a jiya to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba sannan mai saurarinmu kuma ya aiko da wannan saƙon taya murna zuwa ga malam sile abu gidan mabuga bakin kasuwa faki da malam nasiru kafi sarkin kwanar ɗangora na daurin auren 'ya'yansu da suka hada da alhaji bashari mai katako faki da amaryarsa maryam ummi kafi sarkin kwanar gura wanda za a daura a ranar shida ga wata mai zuwa kenan wato nuwamba na da kwana shida kenan shekarar 2021 wanda wato asabar mai zuwa kenan wanda za a daura da misalin karfe biyu na rana a masallacin juma'an kwanar gora to allah ya bada zaman lafiya da zira'a ɗaya ba sako daga isuhun dila faki jihar kaduna sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan malam abdullahi ibrahim da na alhaji dan ladi muhammad dan isan kirfi domin auren 'ya'yansu sirajo da maimuna waɗanda za a ɗaura ma auren nan a yau a masallacin Juma'a na Federal locus Bauchi sai dai ba faɗi ko da karfe nawa ne za a yi wannan aure ba. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Yusuf Alhaji Isa, janar manajan talabijin na jihar Yobe wato YTV kenan wanda za a ɗaura auren yarsa Khadija Yusuf Isa da aka fi sani da anti. Za a auren ne shi ma yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin line a da ke zanna Zakariya housing estate kan hanyar gashuwa a damaturu jihar yoben najeriya to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba ko amin suma amin amin suma amin Zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa ah, zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushewa so kan yi nuni mai rabo shi yake gishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa koyo gare ni sai surori nake da ɗawa bani sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari so akan yi tarko don ya zama an yi tumfikewa ni na saba saba gashi yau yi warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babu adawa rai abin san kai

ta sada zumunta ga Alhaji mai gero kesa Uduba wanda yake son a gaida mashi da Malam Malam mai zanen hula gololo da Yusuf Bazuka gololo da Alhaji Haruna BBY ‘yar masuwa da Alhaji Musa Lawo Kacella da Baffa Haruna Bajuga sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Yusuf Mai Tela Samaru Bostop Zaria da Hafiz Ismail Usman Imani layin dogo Samaru Zaria sai injiniya Muhammadu Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da kidado Adamu Ciyaman Road Transport Workers Daɗi Motors Kwangila Zaria da Sheikh Mohammed Jamil Albani Samaru Zaria DG Interface Kaduna wato wannan kungiya ta ke haɗa kan mabiya addinai daban-daban domin samun wanzar da zaman lafiya. Mm. Wannan kuma za mu haɗa da Reverend Joseph Hayef su ne suke da Sheikh dinnan suke wannan kungiya suke jagoranta wannan kungiya. Allah ya sa ƙasa ta cimma ruwa na samun haɗin kan al'umma da zaman lafiya a ƙasa. Da walin samarin zaria Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare shi kuma shugaban hmm. wannan kungiya ta matuka eh, motoci kungiyar ku ce kafa gonar ku aka shigo yau ba eh, haka ne an <laughs> shigo layin ku sai <laughs> alhaji yan adawo eh, lafiya adawo lafiya <laughs> mhm. sai alhaji ma'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samaru zaria da barista shamwili muhammad nasir babban limamin masallacin central mosque a samaru sai Alhaji Abubakar Baba sai Alhaji Abubakar Baba da dukkan membobin kungiyar wannan kungiyar taku Baba ta mhm. matuƙa motoci. Eh, ta matuƙa mota haka da yake. Ta samu rozariya wato jagoran wannan Dalhatu Manjos Gobir na samun zariya da mm. fatar duk an tashi lafiya. Amin sun mamin malam al'alamu ne mai ka kan a ta eh. lafiya da idan <laughs> Allah. Eh, <laughs> to ni kuma ina da gaisuwar taya murna daga mahmud salu kaura da moda zamfara ya ce gaisuwa a bar ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga mahaifi na alhaji salu mai gyaran agogo kaura da mai martaba sarkin kiyawan kauran na moda malam sanusi muhammad ahmad asha da alhaji sanusi walin kauran na moda da injiniya sanusi nasiru kaura baban afan. da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Faruku Liman na ƙasa da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Malam Tsoho mai wankin hula ƙauren na moda da Baban Yusra Gusau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na moda da mansar Baba Wuro na fada ya ce da fatan sun tashi lafiya daga Salu ƙauren na moda a Zamfara. To ba ka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili ko kaɗan kuwa. Yawwa tilas mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yarima ne. yarima ko ina na fara har mina batuna masu yana suna faɗa shi malaka ji ko ina kai kula mana ɗas yarima mana ka taɓa idan ka taɓa wallahi za ka kone babu kayyamana na. Hmm, mu je mana ganin zama ayya ya kare mana je ka tabbaya yadda muke hotelin guri guri baba sanya mana wow mamaki mana yadda nayo musu rafa mana Kano Kaduna zariya ka tsana in ka ci isari na mana haka na fara na yo musu zara zubu mu kokora dan samu zara huka safa era Allah ne ya tsara ba wata dabara na shanye dabara maganin fatara ko da za a tsara saki a dabara ya kawo dabara kun kafa fitsara ko su da gora kikkiawa ce naira duniya bishara kai wai anka wai anka

asari man daɗi haka mana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana bana hanya hipa kila mana sai sani an faɗi babu wani hipa kila a Kano an ne mana mai controller mana yadda muke rike mic mana mamaki na basu yadda nake rike mic tafiyar a daidai mana kai ejo kila mana tsike ba mi kama ni mana yanzu man waka in ya tsike wajen raba mi kama shi sai da kallo mana dan sari mafa ya sa musu desire maganin mai layan bada musu taya sa su sirita ya ci gaba da su ya duba kwana su ya kyale musu gaya kuce mama ni ya kakaja da iya dole ne in biya people never die kai wai sa'anka wai sa'anka kai wai sa'anka wai Wallahi. Eh, to makon da ya shige baraka ta kwaro hira da wannan mawaki da muka gayyata wannan zaure ya Haka ya rima ba? yawwa mm. ta tambaye shi burin shi na rayuwa sai kuma mm. lokaci ya kwace mana shi kuma ya eh, hau bayani yawwa bari eh, yarima menene burin ka na rayuwa gaskiya buri na awaka ina son zama international mawaki kuma ina kokarin kwatanta ka duk da cewa kin san Allah ne ke kowa ina kwatanta ka saboda akwai abubuwan da da dama masu sauraron na suke nuna min cewa ina zuwa da bakon al'amara wanda ba kowane mawaki ba ne yake yin su ba to gaskiya ina zuwa in zama standard international mawaki to me yake ci muku tuwo a ƙwarya musu a harka ta waka gaskiya ba komai ba ne ba yake ci wani tuwo a ƙwarya musamman a arewa hmm. face rashin tallafin da muke bukata za ki ga mutum mawaki ne a kudu wallahi idan kika ɗauko waƙar komi artist na nan arewa wallahi ragargaza ɗan kudu mm. amma sai ki ga karamin waki a kudu yanzu zai fara yanzu zai suna saboda suna da manya akan harkar wanda suke zuba musu kuɗi a harkar su ma su zama sun zama wani idan kika dubi don jazi ya ɗauko koro bello ya ɗauko ricardo banks ya ɗauko many artists wanda suke waka ƙananu wanda daga baya suka zo suka zama popular amma mu a nan arewa sai dai ka yi hozilin iya karfin ka ka zama celebrity sannan kuma duk wannan wahalar da kai da ka zama sai ga mutane suna kokarin su ce sai ka yi musu in ba kai musu ba a ta zagin ka mm-hmm. gaskiya muna fuskantar wannan kalubalen babu wani taimako a cikin wakar a arewa saboda ni salon da na faro da shi inda na samu irin wannan abin da ake bukata na tallafin mawaka wanda ake janyo mawaka gaskiya da a international din ma sai na zama na buwaya saboda salo ne wanda na kirkiro shi daban da irin wanda ake a bangaren R&B mahallai. To, amma babu mm. kawai to mm. kuma idan kana bukatar kuɗi kuma kana son ka taimaki kanka magana ka ce za ka yi hip hop baka da wani good father wanda zai taimaka ma gaskiya abu ne mai wahala dole ya kada da hausa to kuma da Allah taimake ni duk inda na bangara duk bangaren da na motsa kawai sai je kamar dama nan an halicce ni ne kawai dan in yi wannan bangaren alhamdulillah ina da wannan baiwar to gaskiya to madalla muna godiya yanzu a al'adar shirin muka a shirin a bar ya huce ne idan kana da waɗanda kake son ka gaisar zaka iya gaida su da farko dai ina gaida mai gidana Farahama ina gaida kuma mai gidana annur wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimaka min sai uban jazuli sannan sai kuma mai gidanmu kuma shi ma mai kauna ci gabanmu hamisu birika sannan ina mika gaisuwa ta ga mahaifiyata mamana kenan da babana wanda su ne gaba ɗaya jigon rayuwata su ne suke ƙara min ƙwarin gwiwa akan tafiyar ina mika gaisuwa ta a gare su sai kuma abokanai na wanda muke tare da su tare da jamsi in ta yati ita ma ina mika godiya ta a gare ta to uwa kuma rabin jiki <laughs> to muna godiya to baba kaji baban mm. namu to Allah ya cika mu mu duka mu burin mu na alheri na alheri amin sifa mm. amin yari ba ne ma Yau labarin da zan baka labari ne na malamin makaranta da ɗalibansa. To. Eh. <laughs> malamin makaranta. <laughs> Ake za a sha kyauta a wannan aji. Ai kuwa, to wannan mm. malamin makarantar baba ya koya ba, irin yadda za a ba da labari sai a tambayi ɗalibai a muku tambaya bisa ga labarin da aka ba daya. Ya ba su mm. labarin aikin soja. To. Shi kenan yadda ake a shiga soja a samu horaswa a tafi bakin daga da hmm. dai gwagwarmaya da sojoji suke sha a bakin daga. Hmm, kin san yara ko na son soja Yawwa yara na hmm. son soja yara suka kasa kunne suna jin labari da eh. aka gama sai ce to dan muku tambayoyi abinda nake nema daga gare ku ya babba su takarda ce kowa ya rubuta ya bani labarin abinda ya je ya gani abubuwan da suka faru wai ku tafi ya ce ma yara ku rubuta ma abubuwan da suka faru lokacin da kuke bakin daga. Mm, tamkar je su suka je bakin eh, daga din sun je eh kamar su suka je tunda an riga an ba su labarin yadda ake aiki soja da abin da ake a bakin daga shi ke da yara suka yi ta rubutu suka yi ta rubutu eh. bayan lokaci dan lokaci ya ce to a tsaya rubutu ya karbi takaddun yara mm. ya maki to da ya zo kan wani sai ga bai rubuta komi ba to da komai ba takardar shi eh. sai ya tambaye shi to shi wannan yaron bai natsuwa sam sam bai natsuwa kwata kwata wato mai wasanni ke da yawwa mai wasan kin kari na so <laughs> eh, na lokacin da ake bada wannan labarin yana ta wasa bai mai da hankali ba kwata kwata bai ma san abin da ake ake aka faɗa ba to ya rasa yadda ya ciyu-ciyu ya rasa ya rasa abin da zai rubuta a takarda eh. ya malam ya tambayi yaro ya ce me yasa baka rubuta eh. komi ba eh. <laughs> sai yaron ya ce malamin wai ai ai tun da tun da muka tafi ya na yaƙin na a farkon yaƙin aka kashe ni <laughs> <laughs> Wani a farko da ka kashe shi sabili da ka yi eh? komi ba bai yi komi ba <laughs> to ai gaskiya ne don ana mutuwa a bakin daga <laughs> ai malam bai ce masa a mutu ba a cikin wannan a to ya bace wannan yaro ya tuna masa to malam to baba in kai da ya zaka hmm. da wannan dalibi eh to eh, ta wani wuri ka ce ai ya gwada hikima to za ka je ka ai dola eh, ba <laughs> mai yiwuwa ne eh. hakan ta faru <laughs> gaskiya <laughs> <laughs> Wato ya fi malam eh. gaskiya kenan ko? A'a sosai kuwa ai yayi hikima da kyau ma. kai. to sai malam ya tambaye shi ya akai ka mutu. Wa ya kace ka? An sai ka ba mu eh, labarin da eh, ai ya ba shi labari harbi aka yi ko bam ya taki ko da me ya faru ma shi da daga zuwa aka kashe shi shikenan ba labari ta kurin Na gaba da majinu da ɗaga mana hannu sabili eh. da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya bakeri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Haka mana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana. kila mana ba na hanya hipa kila mana sai sani an faɗi babu wani hipa kila a Kano an ne mana mai kotrola mana yadda muke rike mic mana mamaki na basu yadda nake rike mic tafiyar a daidai mana kai ejo kila mana na tsike ba mi kama ni mana ya man waka in ya tsike